um, a yau kwanan wata 17 ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 8 ga watan afrilu shekara ta 2023 miladiya da ikon allah za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu shu'ara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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يهدون يأتوك بكل سحار عليم Allah ya bamu labari cewa Fir'auna ya waiwaya gurin mutanensa da suke kusa da shi manya-manyan gari kenan sai yake cewa inna hadha la sahirun alim lalle wannan mutumi musa matsafi ne mai ilimi kuma a cikin tsafinsa yanzu anan ya yarda da cewa annabi musa ya zo da abin da ya wuce tunaninsa to sai ya yi wuf ya ce wa mutanensa tsafin da yake yi yuridu an yukhrijakum min ardikum so yake yi ya fitar da ku daga garinku na nashatum alaiha garin da kuka tashi kuka rayu a cikin garin fama za ta amurun ya ku waɗannan manyan mutane na kusa da ni me kuke ba da shawara kalmar fama za ta amurun tana nufin fama za shirun me za ku ba da shawara alayya wa antum hashiyati wa muhallu sai ku ne yan gefe na ku ne hashiyata kuma ku ne na yadda da ku na aminta da ku a cikin wannan jimla da fir'auna ya faɗa yana nuna gajiyawarsa da dai ya yi alwashi amma yanzu a zahiri dai ya fara nuna shi gajeye ne tunda ya fara neman mai shawara da za a bashi to daman haka duk wanda yake bai da gaskiya kafin al'amari ya zo da farko a za ga mutu yana cika baki ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza amma yayin da gaskiya ta fara bayyana sai kuma ya rude daga nan kuma sai ya fara tunanin me zai dauka na mataki na karfi ba kuma hujja ba yanzu anan yana neman a bashi shawarar ya kashe musa ne ko ya kore shi a gari ko ya masa kaza ko ya masa kaza abin da yake nema kenan ya rude da ya ga ayoyin nan guda biyu a tattare da shi fir'auna a tattare da annabi musa kenan da ya ga sanda da kuma ya ga wannan hannu nasa yana fari yana kyalkyali shi ne yake neman shawara na ɗan uwansa na kusa da shi sai su wannan manyan mutane sai suka da masa amsa suka ce qalu Arje, wa akahu mu ina ganin mu muna ganin ya fir'auna ka jinkirta al'amuran waɗannan mutane guda biyu a da shi musa da ɗan uwansa ka yi baya da su wato ka yi ƙar da su ka jinkinta lamarinsu a larabci akan ce arja'tu Amra, al'amra arjaituhu arjatu hadal amra wa ana nufin akhartuhu jinkirta abu kaɗan jinkirta lamarinsu daga wannan kalmar arji ne aka samo ainihin ma'anar kalmar almurji'a wannan firka 'yan bid'a a cikin musulmi waɗanda suke da aƙidar a jinkirta aiki daga daga imani suna cewa babu alaka tsakanin aiki da imani inda mutum ya imani da Allah duk barnan da ya yi baya taba imaninsa kamar yadda kuma idan mutum wato yana kafirci to da'a ba ta amfani ba alaka tsakanin da'a da kafirci la yanfa'u al-kufri ta'a kenan abu na biyu suka ce da shi wa ba'ath mada'ini hashirin ka aika a cikin garuruka mada'in jam'i ne na wato madina kenan ana nufin mutun duk garurukan da suke karkashin mulkinka duk garurukan da suke karkashin ikonka ya fir'auna ka aika musu a kira maka manya-manyan mutane hashiri na 'yan shela wanda za su kira maka matsafa ba musa tsafi yake ji da shi ba to ka sa a yoshe la a gayyato maka matsafa ya jima'unahum inda ka litaktara minhu ma tasha a hada maka su don ka zaɓi abin da kake so daga cikinsu mu ne shawarar da zamu baka ya tuka bi kulli saharin alim za su zo maka da dukkan wani matsafi mai ilimi a cikin harkar tsafin nasa ai kana da matsafa ai kana da wato mutanen da suke sun fi musa tsafi sun fi shi kwarewa sun fi shi kaza don haka kar ka bata lokaci tura kawai wa arsil fil madaini hashirina a yi magana ga waɗanda za su yi shela su turo maka da mutane waɗanda matsafa ne kuma za su kada annabi musa akan tsafinsa shine ya tuka bi kulli saharin alim fir'auna ya amsa kiran waɗannan mashawarta nasa manya-manyan mutane da suke gefensa hashiyarsa kenan ga an waye gari yau Allah yana neman shawara kenan kaga an fara samun matsala ko daga nan ma nan Musa ya zubar da shi da har ya waye gari shi da yake cewa ana rabu kuma a'la shi da ke cewa hadil anharu ta min a afala tubsirun yau ga shi ya waye gari ana ba shi yaya zai yi ya kada Musa kwakwalwarsa ta gagara yana cewa ba shi shawara wannan wani irin Allah ne wannan an samu matsala to shi ya amsa ya amsa kiransu ya aika aka haɗo masa dukkan wasu matsafa wa jumi'a saharatu لميقات يوم معلوم نعم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن إذا لمن المقربين idan wani ka samu sauti sai kai ta gudu sai an tsaye da kai ya ji ta miƙe zai zo ya ɗan ƙarar mana da ita Allah tabaraka wa ya ci gaba da bamu labari cewa fir'auna ya karɓi shawarar wato ba zan ce iyayen gidansa ba amma ya karbi shawarar manya-manyan mutane da suke tare da shi fajumi as-saharatu limiqati yawmin malum sai gashi an hada manya-manyan sahara matsafa aka hada su alma'arufu na bibira fihi wanda an san su sun kware a cikin harkar tsafi limiqati yawmin malum suka haɗu a wata rana ai fi waktin ayyanin a wani lokaci ayyananni a wata rana sananniya wadda ake ce da ita yawmuz zina mu zina din ita ce yawmul idi ranar idi don haka wai rana ce da kowa da 'yan ƙauye da 'yan birni duk kowa ya haɗu ranar idi ranar biki kenan ai ma'ana ranar taro shikenan aka haɗu yau min ma'lum aka yi ta shela kowa da kowa ana gayyatansa duk wanda ya san ya kware da tsafi ya zo fir'auna yana neman sa haka kuma duk wani dan kallo shi ma ya zo fir'auna yana gayyatansa za a kunyata annabi musa yau za a buga tsafi za a da shi subhanallah ba don komai ba don su zubar da mutuncin wannan bawan allah a wannan rana to shine Allah ya ce qala mu'idukum yawmuz zinati wa an shirin nasu duha kamar yadda Allah ya ba da labari shikenan suka zo wa qila lin nasi halantum mujtami'un Allah ya ba da labari ga mutane sun zo za a yi mubaraza za a yi fito na fito an gama haduwa a wannan rana sananniya matsafa sun zo sai aka ce to jama'a ku haɗu wannan kalmar hal'antun mujtami'una ɗin. malaman suka ce istifham ne amma na alhaddu alal tambaya ce ta amma ana zaburar da su su zo shin kun haɗu jama'a duk kun gama haɗuwa halantun mujtami'un kuma akwai alhassu ala adami takhalluf zaburarwa akan kada wani ya ƙi zuwa fa kowa sai ya fito la'allana na tabi'u saharata in kanu humul galibin la'alla za mu bi waɗannan matsafa in su suka yi rinjaye ba za mu bi annabi musa ba matsafan za mu bi abinda ake nufi wato an zaburar da su matsafa ku yi ƙoƙarin ku fa yau fa ku za a bi annabi musa ba za a bi shi ba la'allana na tabi'u sahara a zo a yi tsafi yau za mu waɗannan matsafa in dai su ne suka rinjaye suka fi annabi musa ƙarfi kamar cewa ake da su ku yi iya ƙoƙarinku fi husni idadi sihirikum wajen kyakkyawan shiri a wannan tsafi na ku fa nahnu narju an takuna al-ghalabata lakum muna zaton muna tsammanin ku ne kuke da galaba ku ne kuke da nasara sai mu kasance tare da ku za mu karfafe ku ba za mu kasance tare da musa ba shine allah ya haƙaito mana kamar yadda abin da su matsafan da suka ji an faɗa haka falamma ja a saharatu qalu li fir'auna yayin da matsafan suka zo sai suka ce wa fir'auna wato bayan sun haɗu bayan an ziga su bayan an tsaya ana saurara su kafin su fara aiki na tsafi suka ce a inna lana la'ajaran muna da wani lada shin muna da wata sakayya da za a yi mana ne in kunna nahnul ghalibin idan muka kasance mu ne masu yin galaba da rinjaye akan annabi Musa ala na'am fir'aun ya ce a kware kuwa wa innakum idan laminar mukarrabin matukar kuka ka da Musa ai ku kuna cikin na kusa da ni ma zan dawo da ku dab da ni ne ma a ta. mana gani ga ku in ji fir'auna ai in aka ce a lokacin kai dan kusa da fir'auna ne ai ka caba ai ai ka gama morewa Ya ce to kaga ya mafi ya ce zai ba su fa kuɗi ba ya fi ya ce zai ba su kaza a'a za a dawo da su daga ƙauyukansu su baro ƙauyukansu su baro garurrukansu su zo su zauna kusa da fir'auna su ne ma shawarar shawararsa tunda sun kada musa ai sun samu babban matsayi kenan ashe ashe za a zubar da su ne ba sani ba za mu zo muku da abin da zai faranta muku za ku ji a daɗi a mulkinmu a sarautarmu amma ba sani ba wa ma ya ido mu shaitanu illa gurura ba abin da shaitan yake musu alkawari sai sai rudu da rudani alarma a dan koma cikin suratul araf ka jawo mana ayoyin mu ji irin waɗannan ne me ya faru kafin ka riƙe inda ka tsaya ko to a nan cikin shu'ara to shiga cikin suratul araf bari mu mai Allah ya ci na'am قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون kaga anan cikin arafi su manyan mutanen ne suka ce wannan musan fa matsafi ne masani a nan kuma cikin shu'ara'i shi fir'aunan shi ne ya ce wannan musan wato inna haza lasahirun alim lallai wannan wato matsafi ne masani a tsafi yake gaya wa mutanensa amma duk kisa ta ba da abu ɗaya manufarsa yana so ya kore ku daga garinku ya fitar da ku daga wannan gari naku ya kore ku ku zama kaskantattu ku zama kunci baya sai me qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin anan gurin sai ya tambayi a nan cikin shu'ara'i sai shi fir'auna ya ce fa za ta amuruna me za ku bani shawara to sai suka bai suka ce arji wa akahu wa ba'ath fil madaini hashirin kaga duk dai abin isa dai labarin iri ɗaya ne da yadda ya faru a can cikin ali wannan a'raf da wannan na cikin shu'ara na'am ya'tuka bi saboda masu kudin a cikin a'raf bi kulli sahirin alim a cikin shu'ara sara'i ya tuka bi kulli saharin alim haka ke cewa sahirin sahar mana an ka zo karatu za ka zuba sahir ne sai kuma ka kawo sahar na وجاء السحرة فرعون قالوا إن ونحن الغالبين أنا cikin shu'ara'i sai ce falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana to kaga yanzu a cikin a arafi inna lana la ajran nan cikin shu'ara'i a inna lana sai ka ce inna lana a inna lana ko ba ka bane aran ma yawwa <laughs> ai ka san kwakwar da ka sha wajen haddacewa ko sai an yi da gaske qur'ani sai an masa dabara ake iya rike shi dan haka falamma ja'a sahara qalu li fir'auna a inna lana la ajran a cikin shu'ara'i kenan can kuma inda Allah ya karanta mana inna lana la ajran ko ba ka bane in kunna nahnu al-ghalibin me me ta musu ayat sujudi وجاء السحرة فرعون قالوا إن إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين har yanzu ku kula da bambancin a cikin a'raf sai ce qala na'am innakum laminal muqarrabin anan cikin shu'ara sai yace qala na'am innakum idan laminal muqarrabin kun ga yadda abun yake tafiya ko alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dha alqur'ani yana fassara sashin sai fassara sashi na'am قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين to ka tsaya a nan ɗan samun full stop a nan koma cikin ka ci gaba da bayani mu ji mu ya faru a shu'ara'in na'am qala lahum musa an tun antum mulqun za a fara bugawa jama'a kimtsa za a fara fafatawa ga matsafa nan sun zo fir'auna ya yi gayya ya sha kwalliya ya yi ado ya zauna yana ganin yau za su kada musa su ma suna ji da tsafi na fitar hankali malam bawan Allah yana nan daga shi sai shi sai annabi haruna Allahu akbar malam kaga kaga kaga yanda kaga yanda Allah yake taimakon gaskiya kar ka tsorata kada ka damu don cewa kai kadai ne kada wani abu ya tada maka da hankali kawai faɗi gaskiyar nemi taimakon Allah da agajinsa insha Allah kai ne da iko malam a ranar in suna so su cinye annabi Musa ne za su iya cinye shi ko kashinsa ba za su bari ba amma malam ka duba karfin hujja ya fi karfin tuwo karfin hujja ya fi karfin tuwo ba dai magana za a yi ba to bismillah a zuba sun gama haduwa fir'auna ya musu alkawari cewa akwai abubuwa za ku ja kaya sosai kuma ku ne ma 'yan kusa da ni suna ganin inda ba dan albarkacin wannan babban taron ba ai da ba su isa ma su zo fir'auna ya magana da su ba su isa ba amma yau ya musu alkawari in sun kada annabi musa a wannan a wannan fadan a wannan fim din to lallai suna na kusa da shi innakum laminal muqarrabina ko innakum izan laminal muqarrabin to lalle kam haka indai haka ne to ku yan kusa da ni ne suna gamawa sai annabi Musa ya fara magana qala lahum Musa alquma antum mulkun kai Musa sai kalli matsafa ba tsoro ya ce alƙuma antum mulkun ku jefa abin da za ku jefa dama an tsafin nasu shine ai wai sun ga ya jefa sandansa firauna ya gaya musu ya jefa sanda ya zama maciji ya cire hannunsa ya zama bai allin lin nazirin da haka sai ce to ba na yi ba kun ce ni tsafi nake yi to ku yi irin abin da na yi nema kuma ɗin ku jefa abin da kuka za ku jefa suna da igiyoyi da suka zo da su igiya igiya hibalun suna da isai isayyuhum sanduna jam'i ne na asa can Allah ce fa'alƙa musa asahu ka duba wai don a nuna wai ƙwarewa wai an fi ƙarfinsa wai tsafi ya zo da shi sai su ma suka zo da nasu sandan ba dai sanda ya kada ba to su ma za su kada sandan kuma sai nasu tsafin ya ci nasa suka zo hadda igiyoyi yau za a yi tsafi na fitar hankali annabi musa ya kimtsa da yan sandansa a hannu ita kaɗai yake da ita kuma ita za ta yi maganin kowane matsiyaci yau su kuma da sanduna za ga allah ya ce shi wa alka musa asahu sandansa kwaya daya su kuma suka jefa isiyukum hibaluhum wa isiyuhum da yawa suka jefa shi kuma kwaya daya jefa shikenan ya kalle su bayan sun gama ba adama a addu'uddatahum ciki. za a yi jayayya zubar da musa ƙasa ya kalle su da wanda suke bayan su ga fir'auna da shi da mutanensa shi fir'auna ya sa matsafan a gaba to kai kamtin da allah ne kai me yi sai na ka gayyato matsafa ka yi aikin mana kawai ha to kun ga <laughs> allahu akbar kun ga anan ko anan labarin ya tashi wallahi annabi musa ya yi nasara a kan shi saboda me shi da yake cewa ba kowa sai shi ba shi ne gaba ba to yau gashi ya koma baya ya tura matsafa gaba to daman abinda annabin Musa yake so su gane wannan mutumin fa wannan mutumin fa bai isa ba fa wallahi ba Allah bane yaudar ku yake yi ai yanzu da ya sha kashi ba gaga ya yogayya ba da ya bari mana a buga da shida. da shida shi nan musan kaga ƙarya ko abinda ake debate tsakanin kai da annabi musa meye na zuwa kai yogayya tunda kai har ka isa ba ka ce wa annabi musa alam nurabbika fina walidan ولبست فينا من أمورك سنين وفعلت فعلك التي فعلت وأنت من الكافرين ba? ba ka ce a gidanmu ka tashi ba ba ka ce mu muka baka ci da sha muka maka muka maka muka maka muka maka ba ka masa ka masa ka masa ai ba sai ka nemo wani ba malam cikin sanyi ruwan sanyi wai aka ce da hakuri da ruwan sanyi akan dafa dutse hakuri ka saka dutse a cikin ruwan sanyi ka zauna ka yi tagumi ka jira har dutsen nan ya gama dahuwa <laughs> ruwan wallahi zai dafu sai dai in bai daɗe ba a ciki dutsen nan duk inda ya shekara uku da ya yaro zai yi ai ya dafu to ga fir'auna ya zo ya tura matsafa gaba shi yana bayan su, kuma mabiyansa sauran talakawa kuma suna bayansa kaga a nan ma ya nuna akwai wanda suke gaba da shi shikenan yana ta ziga su ku dage fa ku dage zan muku mutunci <laughs> zan muku alheri zan muku kaza annabi Musa ce alquma antum mulqun cikin fushi ransa a bace ya ce ku jefa abin da za ku jefa na tsafin kuma da sannu fa ta tarawna aqibata manazilatakum li munazalatakum li ku jefa yau sai kun gana ka da ku yau din nan uslubin da Allah ya kawo ayan nan yana nuna cewa annabi Musa bai damu ba ba tsoro a tare da shi a nan dai kuma wannan taron da aka yi taron gari taron al'umma taron jama'a makirci ne na fir'auna don ya tsoratar da shi ya ga an cika gari za a tozarta shi sam bai damu ba wannan taron bai tayar mana hankali ba fa huwa mutma'innul bal hankalinsa a kwance saboda yantaziru nasrallah yana sauraron nasarar ubangiji yana ganawa da ubangijinsa to ya aka yara ma فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون الله يتي سيسك دكو فألقوا حبالهم حبال جمعين حبل إجيا suka ɗauko wasu igiyoyinsu da suka musu tsafi sai suka wulla su falkau suka jefa su a farfajiya a fili igiyoyi ne suka zuba su dewa wa isiyyuhum da sanduna sanda igiya sanda igiya sanda igiya suka wulla su malam ka san inda suka faɗi ka san inda suka faɗi maimakon su kira Allah tunda ba Allah suka yarda da shi ba Allah suke faɗa da shi sai suka ce bi izzati fir'auna mun jefa wannan igiyoyi da sanduna da ƙarfin mulki da galabar fir'auna inna la nahnu ghalibuna mu ne zamu rinjaye maimakon su ce bi iznillahi bi izzatillah mu ne sai suka zaɓi bi izzati fir'auna annabi Musa kuma ya zaɓi bi izzatillahi to bari ku gani yau fir'auna ne zai nasara ko musa ne zai nasara fada ne na mutum biyu shi wancan ya ɗebo masu tare masa fada matsoracin bari yi shiru ne ta gaskiya ne ba da ka je ka ɗauko duk wani namiji ya ɗauko mai mai tare mai fada namiji in ya isa namiji zai ɗauko mai tare masa fada ai shi zai tsaya ya daki fata sosai amma yau ga fir'auna ya nemo masu taimakonsa suka ce bi izzati fir'auna bi quwwati fir'auna wa bi jabaruti fir'auna wa bi satwati fir'auna ƙarfin mulki na fir'auna ɗaukakan fir'auna rinjayen fir'auna inna lalle mu la nahnul ghalibuna wallahi mu ne masu yin galaba la musa ba dai musa ba a nan gurin ita suratul shu'ara ba ta yi bayani dalla-dalla yaya abin ya faru ba kamar yadda ya a cikin araf a cikin araf an yi bayani sun jefa sandunan su da ainihin wato igiyoyinsu lokacin da suka jefa sai suka sihirce idanuwan mutane ka san akwai ba duhu ake cewa ko akwai rufa ido muke cewa to tun lokacin fir'auna ana rufa ido rufa ido shine malam mutum zai zo yayi wani abu malam sai ya rufe maka idan ka sai ka ga abin da yake so ka gani ba za ka ga hakikan ba ba za ka ga zahirin ba abin da yake so a lokacin a iya wannan lokacin shine za ka gani shine Allah ce saharu a ayyunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim Allah ya ce suka yi musu rufa ido suka sa musu tsoro masu kallon nan 'yan kallon nan Allah fa da kansa ya ce kai waɗannan mutane sun zo da sihiri babba wato malam duk wani matsafi ya biyo bayan matsafan zamanin fir'auna malam an ga mai tsafi yanzu wasa ne a yi malam ka duba Allah rabbul izzati mahalicci fa da kansa ya ce wa ja'u waɗannan mutane abokanan faɗan annabi Musa wa ja'u sun zo bi sihirin azimin da sihiri babba arama koma dai suratul arafun nan naga a kage kake koma je ka arafu mai Allah ce قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى kaga abin da yake daɗa gaskata ma cewa sun zo da sihiri babba wallahi malam da suka jefa igiyoyin nan da sandunan nan kawai sai gashi abin ya hayyala ya zo annabi Musa ya gani da idansa kamar su suna tafiya kamar igiyar nan tana tafiya kamar sandan nan annaha tas'a sun dan jefa wa annabi Musa shi kansa faɗan tsoro ba a lokacin fa idza hibaluhum wa isuyuhum ko yukhayyalu ilayhi annaha min sihrihim annaha tas'a a'a kamar gasu suna tafiya wai me ya faru fa'aujasa fi nafsihi khifatan musa malam ba sai tsoro kama annabi musa ba a ransa sai dan ji tsoro to fa wannan abin da yake nunawa shi matsafi malam ko da makaryaci ne to yakan iya yin abin da zai gigita ka sihiri jama'a ba ƙarya ba ne abinda nake nufi da ba ƙarya ba ne ma'ana yana aukuwa yana yiwuwa a yi sihiri na'am shi ɗin ƙarya ne kafirci ne amma faruwarsa da tasirinsa gaskiya ne amma Allah ya faɗa ya ce wala yuflihu sahiru a ata don haka in wani ya ce zai maka sihiri to karka da ki kirji ka ce baka isa ba kai din banza kaiwa ka ce cewa za ka yi a ina neman Allah ya kare ni daga sihirinka saboda annabi Muhammadu ma fa an masa sihiri kuma sihirin ya ce a jikinsa don haka sai ka dahu sai ka dage da addu'a da roƙon Allah in ba haka ba an yi sihirin ba zai iya kama ka manzo Allah sihirin da aka yi masa zuwa aka aka samu kum ɗinsa da yake taji kansa sai aka ɗebe irin sauran gashi na gindin kum sai aka haɗa aka yi ƙulle-ƙulle aka je aka yi binne-binne aka ƙuƙulla aka ƙuƙulla sai aka je aka binne to tasirin da sihirin ya yi a jikinsa kawai gaba ɗaya bai sani ba kawai sai ya ƙaurace iyalinsa ya share lokaci mai tsawo wata guda matansa ba sa karɓar girki a wajensa shi kam a wajensa ya ɗauka yana zuwa wajen kowace mace sai su matan suka hadu suka ce wai yaya ya daina zuwa ne yaya ya daina zuwa aka yi masa magana ya ce ai yana zuwa aka ce a baka zuwa ya ce yana zuwa daga nan cewa ya fahimci cewa sihiri aka yi masa Shi ne sababin dalilin saukan falaki da nasi yana kwanci Allah ya turo masa da mala'iku guda biyu suna tattauna akan sihirin da aka yi masa wannan yana cewa fa matbub an yi masa sihiri sai ɗaya mala'ikan yana tambaya ce waye ya masa sihirin sai ɗayan sai ce wane ne sai annabi ya ji ya san sunan mutumin a mafarki tunda shi mafarkinsa gaskiya ne sai aka ce to da me aka yi mai sihirin aka ce a yi da gashin sa aka to ina aka binne a kotar tsohuwar rijiya a madina da ake zuba datti da mushe da waye nan suka je suka ta suka wulla abu ta yadda ba yadda za a iya gano inda gurin yake balanta a tone don yana daga cikin hanyar karya sihiri a gano inda aka binne abin a tone shi a kone shi to wannan su sun jefa shi ma a cikin rijiya za a gano to daga nan malamai suke cewa shi mai sihiri yana iya amfani da gashinka yana iya amfani da wani part na jikinka kamar in mutum ya yi aski irin wanda suke zuwa su yi aski sai su bar gashin a wurin masu aski to idan wani yana so ya tsafi da kai ko ya ma tsafi yana iya zuwa ya gane a ina kake aski sai ya ɗebi gashinka watakila a haɗa baki da mai maka askin a siya kamar yadda ana iya sayan jinin al'adar mace a yi tsafi da shi to su ma matsafa suna iya sayan gashinka na jikinka dama abin da suke so wani abu na jikinka sai a yi da shi ana iya yin tsafi da ƙasar takalmin mutum ana iya tsafi da kakin mutum da ya tofar ana iya tsafi da rigarsa in ya kai wanki sai a sace rigar a ce ai ta mata tofi ai ta mata abubuwa shine wata ran daga ka kai wanki mai wanke ce rigar ka ta bata in ba mai amana bane ba in ba mai gaskiya bane ba zai iya hada baki da mutanen banza ya sai da rigar ya karbo su kuɗaɗe masu kauri kuɗin da sai ka shekara ma watakila a wankin baka bashi ba ka zo ka nemi rigar ka ka rasa ko wandanka akwai wanda kuma ba rigar suke daukewa ba a cikin rigar in an juya rigar mutum an wanki ba akwai kan dinki ba to nan ake bi da almakashi sai a yayyanke yadin wannan wani an taba yi mai sammu da sihiri yake gaya mun na ce kawo kayan ya ce kaga riga ta nan wannan sabuwa ce amma wallahi malam ga ta na je wajen mai wanki na kaga nan yankewa kai can ma yanka akai can ma yanka akai sai ya daɗa kuma kaiwa wata riga sabuwa shi ma sai ga an ɗauka to lokacin wasu abubuwa ne suke damunsa ya shiga damuwa da matsaloli da rashin lafiya akai akai na ce masa gaskiya fa akwai sihiri a jikinka ka je dai ka bincika Allah da iko da ya je bincika ɗin sai ya ga shi almuhim dole ne mu kula da mu'amalolinmu da mutane wani lokacin akan iya haɗa baki da matarka a maka sammu ko sihiri ko a haɗa baki da ɗanka ko a zuba ma a cikin abinci ko kuma a motarka da kake zama a je a kulla wata laya ko wani abin tsafi a cikin kujerar motarka da kake zama inda kake zama za su farke kujerar sai su shimfiɗe maka wannan layan kai ta zama a kanta akwai wanda kujerarsa ta ofis aka samu bayan ya tashi aka haɗa baki da masinjansa aka karɓi makullin ofishin aka je aka zuma masa wannan layin yi ta ciwo ta samu matsala ashe kullum ya zo yana zama ne a kansu akwai wanda tayil din ofis ɗinsa ƙofar ofis ɗinsa kaga dole ya shiga dai ko to sai aka samu ƙwararren ma'aikaci aka haɗa baki da masu gadi da komai a dare ɗaya aka ɓare iya tayil ɗin ƙwararren mai saka tayil aka ɓare aka ɗebe ƙasar aka sa masa abin da za a sa a bakin ofis ɗinsa aka mai da tayil ɗin aka rufe ba zai taɓa ganewa ba har duniya ta tashi har ya zo ta shiga wahala da mushkiloli wato irin waɗannan abubuwa da ake na tsafe-tsafe da sihirce-sihirce malam wato ba za su lissafu ba ko ai da hulaka ka nemi hulaka wata ranka rasa ko ga takalmin ka ɗaya bata ka nemi shi sama da ƙasa kai dai ba jariri ba kai ba ɗan ƙaramin yaro ba ta a ce an goyo ka ne ka jefar da shi kafa ka tana rawa ka jefar da shi to ya ake takalmin ka ya bata waya ɗaya kuma ɗaya kuma yana da to duka irin wannan abubuwan ya kamata mutane su san su ba don kuma ba mutum ya dage da addu'a to annabi an yi mai sihiri hakan kuma ya faru sai da ya zo Allah ya saukar da falaki da nasu ta karantawa amma sai da aka je fa aka tono wannan abin shi kansa na annabi sai da aka je rije aka ɗauko aka tono ake warware wannan abin daga cikin hanyar warware sihiri akan tono abin a gani akwai mutumin da aka kawo min shi wata rana an yi mai sihiri shi ma muke ta bincikawa ya za a yi ana ta addu'a abin ya gagara da Allah ya ce mu ke mu muna bincika ana bincika sai can sai aka samu a gidansa ashe an taɓa yin wata baƙuwa da ta zo ashe aikin irin ta zo yi nan ta je ta binne abin da za ta binne sai aka samu ina ɗan irin ɗan ƙaramin kofin nan da ko ɗan kwano da mata suke sa magi da ya gishiri ko na to a ciki ne aka samu aka samu kan hawainiya wahainiya kanta aka samu ɗanyen nama aka sa a ciki aka rubuta sunansa a jikin takarda aka liƙe aka cusa wannan hawainiyar aka sa a bakin haka binne abin ya yi kumbura to iya kumburan su iya kumburan cikin mutum radda ya fashe kuma cin shi ma fashe ya zai Allah da iko da aka je aka binciko sai gashi abun da danyen nama da sunan shi a rubuce kuma an je an samu hawainiya sai ka ci mamaki ina suka samu hawainiya an san hawainiya mai dan tafiyan slow motion nan mai canja wannan kai malam sihiri bai ba akwai wanda shi kuma aka samu sunansa shi ma wannan duk an kama duk wannan ya zo hannuna na gani shi ma aka yi ta wahala shi kuma daga baya a wata bola babbar bola juji a unguwarsu a nan aka je aka samu abu aka je aka tona a tsakiyar bolan aka binne shi kuma wake ka duba wake ba wallahi malam a jikin wake aka rubuta sunansa yanzu yaya za a yi da wani alkalami za a iya rubuta sunan mutum a jikin wake dan bala'i to wani boka aka samu matsiyaci malam aka rubuta sunansa ga sunansa a jiki da duk abin da ake so a yi shi ma an je an ɗauka an binne shi to shine za ga mutum ya je asibiti ba magani ba a gane komai ba yana ta ciwo an kasa gane mai ciwon kafa ciwon ciki zuban jini wahalhalu yana ta lalacewa abubuwa duk abin da ya taba sai lalace kamar hannun gobara ne da shi to duka wannan malam ɗaya ne daga cikin sharrin ɗan adam to wannan sharrin ɗan adam ɗin shi ne ake so a yi wa annabi musa yau to kar ka yi mamaki da suka yi wannan abin ya ga al'amarin ya canja fa a na fi nafsihi hifatan musa sai ya dan jidar haka sai wub Allah ya tare shi ya ce ƙulna la takhaf innaka antal a'la kar ka tsorata ya Musa kai ne maɗaukaki kaga ya samu courage da gawa Allah ya ce wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u jefa abin da yake hannunka na sandan wannan sandan naka sai ya cinye duk sai ya haɗiye duk abin da suka an na tsafi ba dai tsafi suke ji da shi ba to wulla sandaka kwaya ɗaya za ta cinye da igiyoyin da sandunan su ga baki ɗaya macijan da suka zama nasu ma sun zama kamar macizai ne naka za a yi maka maciji guda ɗaya zai cinye maciji uwar macizai kenan zai cinye su gaba ɗaya inna ma sana'u kai da sahir sun yi ne don su yi maka ne na matsafi wala yuflihu sahiru haisu ata kuma duk inda matsafi ya zo bai rabota ba Allah rama me yace a ciki فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقى موسى sun jefa ba sai musa sai ya ɗauki tasa sandar allah ya ce fa'alka musa a sahu musa shi ma sai jefa tasa sandan fa'iza hiya sai ga ita wannan izadin fuja'iya ce sai ga shi take tana haɗiɗe shi ne talƙafu a wancan ya ce masu masana'u nan kuma ya ce talƙafu abinda ake nufi da talkafu. tabla'u bi sur'a yana sandan nasa sai ta zama maciji tana ta haɗewa put put put put put put tana ta haɗe abin da suka yi bi sur'a da gaggawa kuma kamu take musu wato naƙeta ma ya afi kuna abin da suka zo da shi na ƙariya fakin asin maƙaryaci ifk ƙarya ifkun mubin ƙarya mabayyaniya ma ya fi kuna ƙaryar da suka zo da shi na sihiri Allah ya ce sihiri ƙarya ne yi ma fa'aluhu wa ma ya fa'aluna min sihiri wanda suke canja alhakaik daga gaski daga ƙarya wato suke canja abubuwa na hakika su mai da su ƙarya malam matsafan nan da idansu suka ga ga abin da suka yi ga kuma abin da annabi Musa ya yi ga jam'in jama'a mutanen gari ga fir'auna mutumin ka yana gefe yana ganin ikon rabbul alamina shiru malam kaji duriyar fir'auna yanzu yana gefe kawai an zubar da shi ba ta kansa ake ba ya zama me kace mutumina ya zama fosta bai da amfani yana gefe suka ga abin da Allah ya yi na mu'jiza a hannun annabi Musa sai suka rude fazuhilu wa buhiru wa aikanu annama ja'a bihi Musa laisa sihra suka rude suka mauce. a tsakaninsu suke cewa kai wannan fa abinda mutumin nan ya zo ba sihiri ba ne don ku inda sihiri ne ai mu ne manya-manyan matsafa a ƙasan nan gaba ɗaya yaya aka yi wannan ya zo da abin da mu sani ba kai wannan ba sihiri ba ne in dai sihiri ne ba ya mu a duniya a lokacin suka ce to wannan wani abu ya zo da shi na daban to daga nan gaskiya ta fara aiki a lokacin take bai ja aya ba bai ja hadisi ba bai yi komai ba jikinsu ya gaya musu cewa kai wannan fa abin da ya zo da shi fa ya fi ƙarfin naku wannan fa daga Allah ne fa gulibu hunalik ƙur'an ya ce tuntunin a wancan wurin aka yi galaba a kansu suka juya suna ƙasƙantattu, to zartattu sun ci baya ku riƙe min mai gidan nan nasu za mu dawo kansa ina yake ne yana ina fir'auna yana ina ya yi shiru yana nan yana kulle-kulle za ku ji abin zai motsi an jima kaɗan amma yanzu da ya sha duka ba inda za shi yanzu malam san me ya faru wallahi suna ganin wannan abin da ya faru kurum duk sai suka faɗi ko neman shawarar fir'auna ba sai ba fa ulqiya saharatu sajidin suka faɗi gaba ɗaya suna masu sujjada suna kafa goshinsu abinda ba su taɓa yi ba ga Allah tabaraka wa ta'ala fa kharru ala wujuhihim biduni taraddud wa hum yaquluna amanna bi rabbil alamin sun yi sujjada tasbihinsu na sujjada kawai amanna bi rabbil alamin amanna bi rabbil alamin amanna bi rabbil alamina. a fir'auna ina tanadinka ina abin da ka shirya malam idan gaskiya ta zo malam tana murƙushe komai ne shi yasa duk wanda yake faɗa da gaskiya ka bashi lokaci wallahi sai ya zama kabaru kana da suka ga fir'auna bai gane ba suka ce amanna bi rabbil na mutumin ka yi shiru sai suka ce rabbi musa wa haruna ba shi muke nufi mun yi imani da ubangijin talikai wannan ubangijin dai rabbi musa ubangijin musa kuma ubangijin haruna ana nan shiga cikin arafin mu ji me ya faru ka ta jan ayoyin inji وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون kaga anan Allah ya ce sai gaskiya ta faru abinda suke aikatawa sai ya lalace fawaqa alhaq gaskiya ne abinda annabi Musa ya ba tsafi yayi ba su kuma duk abin da suke aikata na tsafi take ya zube ya lalace me baro fagulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin anan ashwara sai yace fa ulqiya arafi yace wa ulqiya to sai ka rike wa fa wa fa ma'ana وألقي فألقي الشعراء قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ya yi fushi ya ɓaci ya fullo ya fara magana kenan to kun ji abin da ya faɗa cewa a ku yanzu imani za ku yi da shi kafin na yi muku izini malam ka duba mutumin na yadda yake ji da bala'in mulki kai yanzu ku ne za ku zo kuna amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa haruna kafin in ce ku yi ba ku jira in ba ku izini ba tunda an kada ku din kenan ya yadda an kada su amma yaya za ku zo ku yi imani da shi ban muku izini ba kuna lura a hankali yana sauka ko kuna lura ko kaga yanzu bai ce ai ai wallahi mun ka da kai ai mun fi karfin ka ina sandan annabi Musa ta cinye komai cat kuma ta dawo hannunsa ya rike kayansa ba nauyi <laughs> amantum yanzu imani kuka yi da shi kafin na muku izini lalle wannan makirci ne da kuka shirya shi ka ji fadan Allah inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha malam ka duba wani usulubi da yabi makiri ne fir'auna malam yanzu in kun lura jiya yayi kokarin haɗa annabi Musa faɗa da mutanen gari ko tayyib sai ya ce a bai shawara sai aka ce to a gayyato manya-manyan matsafa da za su yi maganin tsafin annabi Musa to yanzu an gayyato matsafa su kuma su suna da ilimin tsafi sun san abin da yake tsafi ne sun san abin da yake ba tsafi bane ba da haka kawai sun yadda abin da suka yi tsafi ne amma fa annabi Musa ya zo da abin da ba tsafi bane kuma ya kada su sun yadda dan haka suka manta da kuɗin da za a ba su matsayin da za a ba su darajar da za su samu kusanci da fir'auna duk abin da za a masu suka manta da shi kawai suka ce sun yi imani da Allah da fir'auna ya ga haka sai ya canja layi ya canja layi sai ya dawo yanzu yana fada da musa da su kaga yanzu annan musa ya samu mabiya kenan automatically yanzu zai jump into anaza jama'a kenan ai yanzu waɗannan sun zama musulmi ai ai tunda sun ce amana bi rabbil alamin rabbi musa wa Haruna, ai sun zama yan uwa kawai sai fir'auna ya a a a wannan makirci ne kuka shirya a wai wato da daddare suka je suka hada baki da annabi musa suka kulla makirci don su goyi bayan annabi musa wai yana gaya mutanen bayan dinnan cewa wannan abin da fa aka yi kar ku ga sandar annabi musa nan ta cinye nasu da daddare suka shirya makirci don su kore ku ko talakawa har da waɗannan matsafan sun hada kai ne da annabi Musa don su kore ku a gari yanzu soye kuma yace babban su ne shi annabi Musa shine babban su da ya koya musu sihirin a'a a'a wannan wani irin abu ne haka kawai sai ya juya faɗan ya ce mutanen gari ku zo mu haɗu da ni da ku mu yaƙi annabi Musa da wannan mutanen inna lakabirukum alladhi allamakum kuma sihra yace kuma wallahi da sannu za ku sani sai ne muku azaba wayo suwa matsafan da yawai zai yi wa azafa to Allah ma dan karanta mana aya cikin suratul shu'ara su ji su ji kamanceceniya me ya faru yanzu imani kuka yi da shi kafin na yi muku izini to musan nan shine ma babban ku shi ya koya muku tsafi kuma wallahi da sannu sai kun gane kuran ku wallahi kowane ɗaya a cikinku sai na gutsire hannayensa sai na gutsire kafafuwansa min khilaf zan gutsire hannun dama in sare kafar hagu haka zan yi ya faskare wannan ya gutsure wannan malam sai dai ka zama bayan da za ka yi kawai kaji mugu malam kaji wato in ma sara za a yi maka ya kamata a sare ma bangare dai ai kai ta dal dal dal dal ko ba ka bane ba amma saboda keta yace la uqatti anna aydiyakum zan bi ku gabaki daya Dama ya kware wajen mugunta ya kware wajen azaba fir'auna ba kyau zan gutsutsure hannayenku gaba ɗaya na dama kuma zan sare kafafuwanku na hagu ya salam ko amma dai wannan wannan wannan lasfika bata kyauta mana ba wallahi kuwa yace me rika gani yace falau qatti anna aydiyakum wallahi sai na gutsure hannayenku ya daɗa ƙarawa ya ce ba wannan ba kaɗe sai na muku suka irin na tsire kuna ji na kuwa ya ce zan soke ku sukan tsire malam mutumin da aka kashe shi aka cake shi a jikin kututture aka soke shi fi juzu'in nakhli kututture na dabino kuma ga baki ɗaya sai na tsire ku a jima'i na dukanku kaji mulki kaji karfin mulki kaji sarauta yanzu babu hujja sai dai a amfani da karfin mai karfin mulki to muna cikin tsakiyar fafatawa kuma lokaci yayi barin dakata nan sai gobe za mu dora insha Allah ai hakuri insha Allah abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana abubuwansa wa bi hadzal qadri kifaya Allah sa ba ba jama'ar fir'auna ne suka turo aka dauke mana sautin nan ba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 saboda haka ana sanar da duk matasa masu bukatan shiga hisba din sai su same su a harabar masallaci a teburinsu su ba da sunayensu da sauran bayanan da suke karba kamar yadda tsarin yake mai tambaya na farko ya ce da fatan malam ka sha ruwa lafiya ya ce malam ya zo sallah ne sai samu ana tahiya da aka idar aka sallame sai ya bi wani ashe shi kuma wanda ya bin shi ma ya samu tahiya ne a cikin jam'in da aka yi na farko to shi mai matsayin sallansa sallarsa ta yi dama ya halatta abin masbuki sallah ko ya samu wani abu ko ma bai samu ba duk ya halatta ka bi shi idan wani ya zo yana bin sallah yana bin liman ya samu raka a daya kai kuma ka zo ko ɗaya ma baka samu ba ya halatta in ya tashi yana cikawa ɗin nan ka kabbara ka bi shi kawai abin da ake so ku yi tare shine jam'in aiki ba sharaɗi ne sai niyyar ku ta zama ɗaya shi yana bin liman kai kuma kana bin sa ba ba ba bane da haka sallaka ta yi ba laifi ne wallahu alam mai tambaya na gaba ko mallam yana nema ne ya san menene matsayin azumin wanda ya kwana da janaba azumin wanda ya kwana da janaba azumin sa yana nan ba abin da ya same shi na Aisha tana cewa da ni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna mukan tashi mu yi sahur da janaba ma a jikinmu daga baya sai mu yi wanka da ka kwana da janaba a jikin mutum daga baya yi wanka baya taba azumin sa babu alaka da taba sa na'am mai tambaya na gaba yace assalamu alaikum da fatan malam ka sha ruwa lafiya yace ce malam yana tare da mai gidansa yana taya shi kasuwa to amma lokacin da suke yin kasuwan yana dan daukar kuɗin mai gidan kuma bai sani ba a hankali to yanzu kuma allah ya yi wa mai gidan rasuwa shi kuma yana nadaman abun da ya da to yanzu malam ya ya kamata ya yi to allah ya sauke allah kara maka imani da za ka daɗa fahimta duk abin da ka ɗauka wanda ba naka ba sai ka yi kiyasi ka ga lokacin da kuke tare da mai gidanka a ƙiyasi a lissafi duk da ba za ka iya lissafa gaba ɗaya ba amma sai ka estimating ka kiyasta ka ga kamar ka dauki ya kai dubu hamsin ko dubu dari ko nawa ne sai ka gaya wa iyalansa wanda suke magadansa ka ce to lokacin da nake yaron alaji na dan tattaba abubuwa kun yafe min tunda su ne magada yanzu kuɗin ya zama nasu ya fada cikin gadansu to suna da dama su ce sun yafe suna da dama kuma su ce ba su yafe ba ka biya su sai ku yi alkawari a hankali hankali kana biyan tura musu ashirin ka tura talatin yadda dai kake tsammani ka ɗauka ka ƙiyasta saboda wanda ka sha wahalan biya a nan duniya akan aje lahira a debi ladan ka sallaka ka a ɗauka a bashi da ka sai a yi ƙoƙari a kiyaye yaran kasuwa ku daina ɗaukan dukiyar iyayen gidajen ku ba tare da sun sani ba wannan haramun ne haramun ne allah kare mu da cikin haƙƙi da dukiyar wani na'am Um, mai tambaya na gaba kuma ya ce assalamu alaikum ya ce malam sunansa izaha husaini daga garin ashaka izaha hmm. ya ce daga garin ashaka ya ce malam na rubuta wannan tambaya ne don in nemi sanin ma'anan wannan sunan nawa idan yana da shi to ai sunan ne ba da larabci aka rubuta shi waltana an gane musulmi ne kuwa ha ya ce a musulunci aka haife shi to wallahi ni dai ban san ma'ana wannan sunan ba eh ban sani ba dan ƙara gaba da shi akwai malamai masu tafsiri da yawa a haje a tambaya ni dai ban da labari Allah ya ganar da mu na'am wannan kuma malam rantsuwa yayi akan kayansa da yake ba wani da ya bata masa ya rantsuwan cewa ba zai kara bashi ba to daga baya kuma mutumin ya zo ya mararece masa sai ya ji tausayinsa ya dauka ya bashi to malam yaya matsayin rantsuwan nasa ya zai kare manzo Allah yana cewa duk wanda ya rantsuwa bai zai aikata wani abu na albir na yi wa Allah da'a ba kyautayi da taimakawa to ya aikata aikin alherin ثم an an يمينه sannan kuma sai ka fara akan rantsuwarsa kamar mutum ya ce ya rantse da Allah ya daina zuwa ya gaida kanwan mahaifiyarsa saboda ta masa ba daidai ba to ka yi rantsuwa tabbas amma ka sani cewa gaida kanwar mahaifiyarka zumunci ne mutunci ne to ka je ka ci gaba da gaishe ta sai kai ka fara rantsuwa yanzu shi wannan dan uwa to akwai kafarar azumi uku a kansa lafiyayyu zai je azumi uku kuma ya ci gaba da mu'amala da wancan haka ɗin da ya daidai ne amma fa sai ya biya azumi uku a kan shi duk wanda ya rantse cewa ba zai yi mu'amala da wani ba na rantse da Allah na dina mu'amala da kai har abada sai aka zo aka ce habawa ne ai ya daɗe yana tare da kai yana ma wahala ai bai kamata kai haka ba sai ka ce to shikenan bismillah ka zo mu ci gaba da mu'amala amma ka kara hakan da kai yayi daidai amma fa akwai azumi uku a gadon ka da haka sai ya ji yayi fara kuma daga nan ku daina rantsewa cewa ba za ku yi wani aiki na alheri ba Allah shi gane da mu na to malam saboda yanayi na lokaci za dakata haka sai dai akwai akwai mutane da yawa da suka rubuto takardu cewa suna neman addu'a yadda karanta su duka zai bata mana lokaci da yawa sai dai akwai mutum guda da za mu dan karanta da sauransu ya ce malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam ga taimakon turamin zannuwa guda biyar a ɗinkawa marayu mata da kuma rol na yadi guda ɗaya shi kuma a ɗinkawa marayu maza sai kuma ya ce malam don allah ni kuma ina roƙo a roƙa mini ubangiji ina da wani damuwa da ya yaye mini ya kuma biya min bukatuna ya min tsari da sharrin makiya allah ya ji kan iyayenka kai kuma malam to nan gaba duk wanda ya aiko wani abu ya ce gashi a kawo shi a ɗaga kowa ya gani suna ina ina tura men a kawo su ko kuwa yawwa ka san yanzu zamani ne na dalla dalla filla filla yawwa yawwa to nan gaba ga malam murshid ya je zai kawo turami duk wanda ya kawo wani abu ya ce gashi a bawa marayu ko na abu kar wani ya je turo mana takarda bai kawo ba kuma an gaya duniya kawo a kawo a haɗe da takardar mu gani zagiran miraran wai aka ce wai wai ɗinyar makahu wai an ciri ɗinya ne aka ce wa makahu ka jira ta nuna ya ce a ku bani ita ɗanyar ta nuna a hannuna in ji makahu wai aka ce wai kiru da muzu wai ganin annabin tsohuwa ta ce kiru da muzu ido da ido mu gani da haka duk wanda ya turo na ba Allah saka mai da alkhairi Allah ya karbi addu'a ma a kawo mu gani duniya ta gani an kawo ko ba ka bane dan mutane ba kirki bane wallahi wani zai rubuta takarda ya ce ga dubu ɗari biyu da hamsin a mana kaza kaza ya zo ya da rikici da ni da ku bai kawo ba da haka a kawo mu gani a zahiran miraran haka marayun nan sun ji sun gani mu kuma sai mu kira teloli sai mu ba su sai su dinka musu ya Allah ka saka wannan bawan Allah da ya kawo waɗannan atamfofi ka ba shi lada Allah ka kyautata masa kamar da kyauta wannan marayu muna da tunatar da ku insha Allah muna da zuwa gidan kurkuku sati mai zuwa da haka ana buƙatar ainihin wato suturu sabulu ne omo ne magi ne ainihin sabulun wanki sabulun wanka duka ana buƙata don mu je mu raba waɗannan mutane Allah ya ba ku ikon taimakawa Allah ya saka da alkhairi to ya to kaga kaga abubuwa sun fito ko yawwa daga gani malam Allah ya saka da alkhairi dan yi zuwa fitar da shi haska haska haska yawwa ga tuna mai nan lafiya lafiya yawwa Allah ya saka da alkhairi to wannan marayu insha Allah sun samu alkhairi ga kuma na maza shi ma ya kawo wannan mutumi abin da ya roƙa Allah biya masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bada lada wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa